نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake ba mu ikon haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan mutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma muna masu tsaftantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Ah, kada mu manta hadisi wanda yake riwaya na Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima sun bayyana mana falala na azumi da kuma da wata Ramadana iya samuwa ne ga mutumin da ya cika sharuɗa guda biyu sharadin farko shine imani da Allah na biyu kuma yin azumi da niyyar neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi Imam Bukhari rahimahullah ta wace hadisi da 2008 imam muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 174 fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man sama ramadan wanda ya azinci watan ramadan imanan sharadin farko yana mai imani da Allah dole sai ya zama shine dalilin yin azumi don kai azumin dan imani ba wai kana yi don kada mutane su ce baka yi ba a kai don Allah ya ce kai kana yi da imani ka yadda akan rukuni ne a cikin rukunan musulunci kuma kana yi ba don kana iyalanka ba mai dafa baka abincin baka yi ba ko ba don al'ada saboda ka gaji ana yi ba ka ɗauka ibada ne rukunin musulunci ne kuma kana gaya kan kana yi ne don ka cika rukunin musulunci na biyu wa saban da niyyar neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba kawai kana yi ba da yadda muka iya bane mu dai muna yi ba yadda muka iya a'a kana yi ne don Allah ya baka lada idan waɗannan sharuɗa biyu suka taru a cikin azumin mai azumi ni ko kai ko ita ko so annabi zira da aminci tabbata gare shi ya yace gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mutum abin da ya gabata na kurakuransa gaba daya amma da sharadi waɗannan guda biyu kada mu yi wasa da su na farko mu yi azumin da imani na biyu kuma kullum muke azumin mu gane ba wahalar banza bane lada muke samu a wurin Allah subhanahu ta'ala idan muka yi wannan da ikon Allah za a gafarta mana kurakuran mu wannan shine darasi na uku a watan Ramadan hijira shekara ta dubu da hudu da da 438 an kawo tambayoyi wajen biyu ko uku amma ɗaya ce mai ma'ana a hannuna sauran gaskiya ba su da ma'ana ina ba da shawarar mu rika yin tambaya mai ma'ana wasu ababen gaba ɗaya ba su da alaƙa da addini ko abin da ya kama da haka mutum sai ya rubuto a mu akwai ladabin yin tambaya a musulunci kamar yadda za mu karanta ko da a ayoyi nan gaba Allah ya taimake mu a tambayar da ke hannuna wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina da tambaya shin allura da ake yi tana karya azumi ko ba ta karyawa wato mai azumi yana cikin halin azumi sai ga bai da bukatan ajiye azumin kuma yana bukatan a masa allura shin wannan allura tana karya azumi ko ba ta karyawa a malamai na musulunci suka ce allurai gaba ɗaya da ake yi suna kasuwa zuwa ga manyan gidaje biyu gida na farko su ne allura da ake yi saboda medical treatment wanda ba su da wani alaka da ƙara wa mutum ƙoshi a cikinsa ko kuma ƙoƙarin sa masa ruwa a jikinsa wannan allura da yake kawai an yi ne don dalili na medical treatment malamai suka ce wannan allura ba ta azumi kaman penicillin injection kaman irin insulin injection ko fever injection waɗannan allurai gaba ɗaya da muke yi don ba wai don su kara mana karfi ba hatta wanda suke da jayizin jikin mutum su kara mana karfi amma matukar ba su sabin a matsayin tuwo ko a matsayin ruwan sha malamai suka ce waɗannan abubuwa ba sa lalata azumin mai azumi idan muka duba lajinatul da'ima juz'i na goma shafi na goma sha tara sun kawo abubuwan da ba sa bata azumi daga cikinsu akwai abin da ake cewa eye drop irin abin da ake daga ido ko maganin ciwon ido matukar ba ya tafi zuwa ga hanji a matsayin abinci ba ya bata azumi akwai airdrop wanda ake daga a kunne wannan shi ma cikin magana mafi inganci ba ya bata azumi sai dai kawai malamai suka ce in mutum ya ji shi a harshe sai ya farka kada ya haɗe amma dan digawa a kunne ko a hanci ko a ido waɗannan ababe gaba dai suka ce magana mafi inganci ba sa bata azumi haka kaman inhaler na wanda yake da matsala ta asma da yake sheka malamai suka ce wannan bai ta azumi don ba abinci yake ci ba ba ruwa bane kuma ba tuwo bane ba shinkafa bane kawai abu yake shiga na iska da yake buɗa lungs ɗinsa ya samu sauƙi wajen yin numfashi da abin da ya kama da wannan dukkan wani wanda yake a matsayin medical treatment ne only babu wata manufa malamai suka ce wannan baya ba ta azumi cikin littafin fatawa war rasail na ibnu usaymin juz'i na 19 shafi na 199 yace duka wadannan ababe na daga cikin categories na ababe da ba sa lalata azumi ko da kwa dalilin su mutum ya dan ji karfi a jikinsa ba sa sabin a matsayin abinci ko abin sha da ikon Allah wannan azumin bai lalace ba kashi na biyu wanda suke bata azumi su ne kaman akwai nutritional injections wadanda suke a matsayin kaman abinci wadanda idan mutum ya ci zai ji kaman ya ci abinci ne ya kuɗi wannan malamai suka ce suna bata azumi dukkan wata allura da ake yi don ta yi sabin a matsayin tuwo ko kuma mutum ta yi sabin a matsayin ruwa da za ta hana masa kishi ruwa ya rika jin kishi malamai suka ce da ikon Allah wannan yana bata azumi haka kuma daga cikin suka ce kamar blood transfusion da ake yi na jini wannan yana lalata azumi kamar drip na ruwa da ake daura mutum yana sabin a matsayin abinci ne in aka daura mutum drip yana ba shi karfi kuma yana sabin a matsayin abinci shi sa mutum yake kwanaki da yawa a kwance da drink ba tare da ya ci ko ya ja ba kuma bai cika samun matsala ba wannan suka ce yana bata azumi haka kidney dialysis yana bata azumi saboda an yi dialysis a ka'ida ana sake cikin jini a meruwa mutum a jikinsa wanda wannan malamai suka ce yana bata azumi kai ce, duk waɗanda aka mutum a cikin waɗannan categories din idan yana azumi azumin yana iya lalacewa a nasiha idan bai zama dole ba kana azumi za ka iya haƙura in ka sha ruwa sai ka ji a maka treatment din amma an kana da matsalar ba ta iya jinkirin har sai an sha ruwa ba to ya halitta ka je ka yi allura amma in ba haka ba ka haƙura idan ka sha ruwa ka samu ƙarfin jikinka ka ci abinci ka sha abin sha to sai ka je ka idan likita yana bukatar maka allura goma sha ɗaya sai ka ba shi dama a lokacin za ka iya ɗauka amma da halin azumi ana huda jikin mutum ba haka aka so ba amma in kai kana ga za ka iya to wannan kuma malamai suka ce da ikon allah azumin mutum bai lalace ba A kan matsalar jirik da muka duba cikin littafin majalis shahar ramadan na ibn usaimi rahimahullah shafi na saba'in ya ce ah, ba zai lalata yana lalata azumin mutum in dai abin da shafi jirik ne ko na jini ko na ruwa da za a sa mutum ya rika shiga a jikinsa da ake yi kowanne a cikin wannan azumi ya lalace Allah subhanahu wata'ala ya kare azuminmu daga lalacewa All praise and thanks are due to Allah. We praise Him, we seek His help, and we beg for His forgiveness. We seek Allah's refuge from our evil actions. Whomever Allah guides, cannot be led astray, and uh, whomever is led astray shall find none other than to guide him. I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partner, and I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is his slave and messenger. This is our third episode in this month of Ramadan 1438 after the hijrah of our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam from Makkah to Medina. Uh, as we always begin with uh, prayers and supplications to Allah subhanahu wa ta'ala uh, to accept all our good actions and forgive our shortcomings and our limitations. Uh, as we all know that we are in the month of Ramadan and Islam encourages Muslims to fulfill some conditions while observing fasting. in a hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on him, the hadith has been reported by Imam al-Bukhari in his book Sahih al-Sahih al-Jami, hadith number 2008, and it has also been reported by Imam Muslim, may Allah have mercy on him, hadith number 174. Our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teaches Muslims the necessity of fulfilling two conditions while fasting in the month of Ramadan. He says, من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Whoever observes fasting in the month of Ramadan, ايمانا out of faith, meaning he fasts in the month of Ramadan for Allah's sake, واحتسابا and seeking for Allah's reward. As long as these two conditions are fulfilled, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ All his previous sins will be forgiven. As long as these two conditions are fulfilled in your fasting or in my fasting, first and foremost, we fast with faith, with iman, not because we are trying to emulate other people, not because it has been our tradition or culture. Just we fast for Allah's sake. Secondly, wahtisaban, seeking for Allah's reward. If these two conditions are found in your fasting, all your previous sins will be forgiven. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to fulfill these two conditions. And may He make us among those that will be forgiven in this prestigious and blessed month of Ramadan. Uh, furthermore, we have a question at our disposal which says, Uh, the questioner is asking whether injection, uh, injection invalidates fasting or not. Our ulama, our scholars, may Allah have mercy on them, divided our injections into two. Any injection is divided into two. It could either be for medical treatment or to serve as what? As nourishment. Any injection that you take or you receive in order at least to cure your sickness like fever injection for example like insulin like penicillin all these injections do not invalidate one's fasting why because they are for medical purpose secondly they say anyone that you receive which serves as like nourishment for example which gives you strength, and at the same time it serves like a food or drink for you that invalidates your fasting. In addition to that, our ulama, may Allah have mercy on them, like uh, the old ulama of uh, Lajnatul Da'ima, Permanent Committee of Fatwa, in their Majmu' al-Fatawa, that is volume 10, page 19. They say, any injection that is for medical treatment it doesn't invalidate your fasting. But anyone that serves like as a food or drink to you, it invalidates your fasting. In that category, they say like blood transfusion invalidates fasting. Kidney dialysis invalidates fasting. Are you following? Like drip invalidates fasting. Why? Because they sometimes serve like a food or drink. So anyone that falls into this category, it invalidates your fasting. But anyone that you receive in order to treat your sickness, like malaria fever, it doesn't invalidate your fasting. This is the most popular view. However, what we are ought to do, as long as you feel you can persevere, to complete your fasting before you take that is even better for you. Maybe you can allow it, maybe you can delay it or postpone your treatment until after breaking your fast then you can go and take it. That would have been better for you. But if you feel you are, strength, you are strong enough to take it without having any problem, then it's allowed for you to go and take it while fasting. This is the most popular view. However, if it falls into the category that uh, serves as like nourishment to you, then in that situation, you should abstain from taking it till after your breakfast or if you take it under the condition of necessity then you should consider your fasting to be invalid it should be, considered as null and void this is the most popular opinion may Allah guide us aright a uh, jiya mun tsaya a daidai kan aya ta 61 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana ni'ima da yi wa banu Isra'ila na wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid lokacin da kuka ce ya kai Musa ba za mu yi hakuri akan abinci guda ɗaya ba ka roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar mana daga abin da ƙasa ke fitarwa na bakaliha shine kaman ganyenta wa kisa'iha da dumanta ko gullinta wa fumiha da kuma tafarnuwanta wa adasiha da kuma wani irin nau'in wakenta wa basaliha da albasanta annabi musa alaihi salam ya ce kuna nema ku canja abu madaukaki da wanda yake makasanci Allah ya ba ku ni'ima ya kuna kaskantar da ita kuna bukatan ku rika canja ta da wani abu wanda yake a ah, makaskanci saboda ababen da Allah ya baku na almannu wasalwa daraja su tafi almanu abun sha ne wanda yake da daɗi iyaka ka iya kwananta shi da zuma ko abin da ya kama da wannan wasalwa nama ne kamar na tsuntsu wanda ita ma halitta ce tsuntsuwa ce salwa wanda nima ce da Allah ya ba su na daga cikin nama mafi lafiya a jikin mutum waɗannan ababe guda biyu almanna wasalwa suna da daɗi akan harshe suna da amfani a jikin mutum kuma idan kana cinsu kana ci da annashuwa amma ababen da kuka kira na duma ko gulli ko albasa misali ina maganin ni'ima ko kuma tafarnuwa ai tafarnuwa aka hada ka da cin ta ma lokaci kaman azaba ce a ce ka dauki tafarnuwa kana ci sai a halin rashin lafiya to shi sa ake mamaki ya za a yabo Allah ya ba ku madaukakin abu kuna ture shi kuna kiran makaskancin abu me dalili muka ba da misalai a ce ko mu yana faruwa gare mu ba ma rike qur'ani yadda ya dace shi sa musulmi zai ga matsala ta faru tunaninsa na farko ba ina za a samu mafita a qur'ani ba tunaninsa shine zuwa ga wayansa bikin ba ma tunanin me Allah ya ce annabi ya ce tunanin mu me muka ga duniya take yi kawai muna kwaikwayo yarwa ta gaza ai yarwa da ma an yi kaza da kaza me yasa yarmu ba za a yi ba ba ma tunanin ya aka yi biki a zamanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muka ba da misalai kaɗan daga cikin abin da na shaida a saudi arabia da matasa suke yi tare da kuma suna da nagarta mafi yawan matasa duk abin da suke kace mutum bid'a ne ko shirka zai bari za ka samu mutum a saudiya balarabe ne matashi bai da karatu amma dai ba zai maka abu biyu ba duk abin da kace shirka ne to zai rabu ba zai yi shi ba ko da ba ilimi suna tsoron shirka an kace bid'a ne to ba zai yi ba ko da ka bai da fatawarka ba zai tawakkufi ba zai yadda ya aikata ba saboda suna tsoron bid'a da shirka amma babu kokonto matasa na da kasala wajen aikin hajji da umra ga gare su Ta ga mutum ya yi shekara arba'in tsakaninsa da masallacin ya halitta bai wuce kilomita hamsin ko ɗari ko ɗari kuma bai taba zuwa yi sallah ba yana cikin kasar bai taba fita a kasar ba shekarar arba'in bai taba yake hajji ba kuma ya ce maka ya yi shekara goma duk shekara ta ya sa dit sai ya fasa idan ya zauna ya tuna wahalan da ake sha ko ya gani a tv an ce an ji aikin hajji wani ya faɗi ya ba sai ce ya fasa shi ba zai yi ba to wannan shi yasa duk ɗabi'ar mu shine abinda muke da shi mun fi renawa abinda ba mu da shi shi yake burge mu yanzu kai kana nan kullum addu'ar ka Allah ya kai ku aikin hajji Allah ya ba mu ikon umra yanzu wani daga nan an ce a wuce umra ko gida ba zai je sallama ba ya amince daga annur a wuce airport a tafi madina ya amince ko ba za a sami amincewa ba a za a samu banga ko mutum da ba da kaga ba za ka samu matashi a can ka ce masa a wuce can yi da ba ko da za ka samu masa albashi ko allowances na ayi tafiyar adawa ba zai amince ba duk dan adam yana da fadayin abin da bai da shi abin da ya burge su su ga manyan yan kwallon duniya ana yabawa ne a amesi a aron lallu a kaza to in wannan ne to idan ka taba ganin su ma to kai yanzu abin gani ne abin girmamawa ne za ka ga wani mai tajzi in kai bayanin ka taba ganin su sai kai ka inda kake so kudi sai ce a bari bari bari shi mai aka yi Allah ya masa gyadar dogo ya ga wani wanda ya taba garin nan da ido da ido shi ke nan da shi bai da matsala to ɗabi'a ce ta ɗan adam abin da bai da shi shi ke burge shi amma mu da ba ma wurin mai muke sha'awa can muke hatta 'yan ƙwallon musulmai ba sa sha'awan zuwa ɗazu nake duba online nake ga paul waye paul pogba ko ya tafi masallacin madina ya je yana gaida shekaru amal ko zai fi ɗazu da yin nan bayan sallar la'asar ɗaya na masalatin ya je na so ya gali mamin harami su ko matasa suna nan suna mutu aina za su gan shi shi ya tafi can shi da yamma da suna tare da shi na zaman ko zaifi shi abin da yake sha'awa kenan da ya je umura ya ce shi idansa da ya ya ce idansa bai taba ga abin da ya ba shi sha'awa duniya irin wannan zuwa da ya umura din ba to wannan ita ce rayuwar wajibi ne kar mu rika me da addini yayi abu mai daraja mu bashi daraja ko da kuwa tare da shi aka haife mu abin da bai da daraja karo ba shi matsayin da Allah bai ba shi ba inda muka koma muke yayi muke ɗaukaka abin da Allah bai ɗaukaka ba don yana garin wasu abin da ke garinmu duk daraja ba ma girmama wannan ba addini ba ne don haka muna gane darajar abu da qur'ani da sunna da matsayin da musulunci ba shi sai mu girmama shi abin da Allah bai girmama shi ba ko da ku a gidanmu ya tashi to ba ma bukatarsa ko ba ma girmama shi sai sa yace atastabdilu ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ku shiga cikin misir kowane gari inda kuna tambayan tafarnuwa ne ko kuna tambayan ainihin gulli ne ko duma ai kowane gari ana samu wannan ba sai an je an sha wani wahala ba sai Allah ya dora musu kaskanci da kuma talauci shine talaucin zuci duk arzikin bai hude banu isra'ila baya iya aikin alheri saboda talauci in ya kai geji mutum bai ya kashe kuɗi wa kansa shine ke kenan ka wayi gari ko da yaya za ka yi ba za ka yi kashewa kanka kudin ba bare ka ba wani kuma suka dawo daga fushi da wurin Allah Allah ya ce wannan saboda abin da suke aikatawa ne na kafurcewa ayoyin Allah kuma suke kashe annabawan Allah babu dalili wannan ya faru saboda abin da suke na ma'asiya ma'asiya shine kishiyar da'a kuma suke ƙetare iyaka inda Allah ya ce tsaya ba ta tsayawa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon mutunta abu mai mutunci kaman qur'ani kaman addinin musulunci kaman matan mu na aure kaman ƴaƴan mu da shari'a ta ba mu kaman garuruwan da Allah ya halicce mu duk wanda akwai hikimar da sa Allah ya kaɗan Najeriya shikenan sai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima din akwai hikima da sa aka yi sai ka ga wanda bai samu kasar da ta kai wannan baka iya gane cewa Allah maka ni'ima din الله يسامو وين wani lafiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lalle ne suka yi imani na hadu da wadanda suke yahudawa suka tuba wal nasara da wadanda suke kiristoci was sabiina da waɗanda ba daga cikin waɗannan man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salihan yayi aiki wanda yake na farai falahum ajruhum suna da lada inda rabbihim a wurin mahalicin su wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanuna ba sa bakin cikin barin duniya Inna ladina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bisa ga fassarar sahabi Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu. Inna ladina amanu saboda duk inda Qur'ani ya kira imani mutulaka sake to yana koma zuwa ga musulmai da suka yi imani da qur'ani da musulunci suka karbi sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to aka innal ladina amanu idan ni da kai mun yi imani tabbatacce mun shiga cikin wannan yabo don mafhum tayyib wal ladina hadu da wadanda suka tuba asali hadu yahudu ne an samu asalin kalmar hada daga tuba ne bi ma'ana illal ladina amalu wal ladina tabu saboda sun cewa annabi Musa kamar da magani a baya Allah ya musu ni'ima na inuwa ya kubutar da su daga fir'auna Allah subhanahu wataala fakar musu da almannu da asalwa baya ga wannan Allah ya ba su iko shiga kowane gari sun nemi ruwa Allah ya sa annabi Musa da ki dutse da sanda Allah ya ba su ruwa duk waɗannan nemomi suka kafirce akwai matakin da aka yi da suka ga azaba ido da ido sai suka ce mun tuba to wannan shi yasa sai a ce eh na hadu ai na kabu da waɗanda suka ce sun tuba mai yiwa tuban da baki ne mai yiwa ya shiga zuciya amma dai Allah ya kira cewa da waɗanda suka ce sun tuba shi yasa annabi Musa ya ce inna huduna ilaika ai inna tubuna ilaika hudina ai ma'ana tubuna ilaika mun tuba zuwa gare ka tubutu ilaika kenan su daka da waɗanda suka tuba su ne asalin waɗanda suke da'awar bin addinin annabi musa alaihi salam kuma suke da'awar sun yi imani da attaura da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da waɗanda suke annasara kiristoci waɗanda suke da'awar bin annabi isa alaihi salam su kuma an samu asalin annasara daga ɗaya daga cikin dalilai guda biyu na farko suka ce an kira su da annasara saboda akwai gari mai suna annasira sai suka je suka sauka a garin to mazauna garin sai a ce annasara li'annahum min sukanin nasira tunda sun zama daga mazauna garin to sun zama annasara fasaran farko fassara da biyu ya ce an annasara saboda da isa alaihi salam ya shiga halin gaganika yi na da'awa da kira zuwa ga addinin Allah ya ce man ansari ilallah qala alhawariyun nahnu ansarullah amanna billa wasu bi anna musulmuna. ya ce suwa za su taimaki a tafarkin Allah sai alhawari yuna suka ce na hannu ansarullah mu ne mataimakanka a tafarkin Allah so sai suka ce to an samu annasara daga al-ansar alladina yansuruna Isa alayhi salam wa dinahu ala millatihi waɗanda suke taimakon annabi Isa alayhi salam da addinin da yazo da shi akan tafarkinsa sai a ce annasara wannan shine fassara na biyu to suma wasabi'in, was-sabiin as-sabiin bis as sabii waɗannan malamai na tafsiri sun ƙara wa juna ilimi da yawa wasu suka ce as-sabi'un na da wani ɓangare ne na mabiya isa alaihi salam wato waɗanda suke kaman wani sect ne wata firka ce daga cikin annasara fasara da suka ce a as-sabi'una wata firka ce daga cikin al-yahudu na uku suka ce Asabi'una na daga cikin waɗanda suke tare da Musa alaihi salam amma su da zabura suke aiki wa na Dawud da zabura littafin da aka ba annabi Dawud fasara na hudu suka ce Asabi'una su sune mutanen da annabi Isa ya wuce annabin bai zo ba sai suke bin karantarwan annabi Isa gabanin zuwa Qur'ani sai a ce musu Asabi'una. amma fahimtar abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda as-sabiuna sune waɗanda suke kan addinin fitira wato kawai fitira duk abin da suka ga ya dace a cikin fitirar su to sai su ibada da shi wanda kuma asali inda mutum ya da hankali fitira to za ka ga ya yadda da cewa Allah ɗaya ne kawai fitirar ka babu aya ba hadisi tunani na tarar tunani zai ga maka Allah ɗaya ne yanzu da Allah an taba samun gwamnoni guda biyu a jihar da aka zauna lafiya an taba samun kantomomin lokal gaman guda biyu aka zauna lafiya ka je kauyenku haka kawai ka ka share gidanku ka yi rawani ka wuto kace kai ne sarkin kauyen ka ga yadda za a saka mata sarkin zai barka ai ko dagaci ka je kai wa wannan alkafir za ka rena kanka saboda ba a sarakuna biyu a zauna lafiya da duniyar nan ta zauna lafiya ba matsala da rana babu da wata ba ayyajin aiki ba ko ba ayyaki ba kai kasan Allah da yake juya ta don ba a taba hada mutane biyu su shugabanci a zauna lafiya ba iyalanka biyu ne wata ran sai ka mutu sulhu tare da ba su ne sarakuna ba mabiyanka ne to yanzu mace ɗaya ta auri maza biyu za a zauna lafiya ai ba zai a zauna lafiya ba to shi sa fitira kadai tana nuna maka ce Allah ɗaya ne to su asabiun ibnu abbas yace fitira su ta nuna musu Allah ɗaya ne amma ba su da wata shari'a da suke bi kawai komai da fitira ne sai ya zauna ya duba tunaninsa na asali da bai gurbace ba mai nuna masa ai annabi ibrahim mun ga yadda ya kare da fitira sai ya tabbatar da Allah subhanahu wataala ɗaya ne so fitira in dai wai kana da tunani kubutacce hankali tatacce za a ga ya dace da karantar addinin musulunci to sai a ce as-sabiquna kenan to duk waɗannan na baya da al-yahudu wan nasara was Sabi'un, man amana billahi duk wanda daga baya imani da Allah shine ya karbi addinin musulunci ya karbi alkur'ani ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir kuma ya amince akwai ranar karshe ya amince da ita abu na nawa kenan na biyu wa amila salihan yayi ayyuka masu nagarta da bai yahude ne yanzu ya imani da Allah ta bangaren bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe na uku yayi aiki na kware abinda Qur'ani yace ayi yayi a bari ya bari duk masu irin waɗannan sifofi in ka tara Allah yace falahum suna da ajruhum ladan su inda rabbihim a wurin Allah a wurin mahalicinsu kaga ajruhum ay thawabuhum ana kiran ajir da sawab suna da ladan su inda rabbihim a wurin mahalicinsu malamai suka ce wannan kirna maka girman ladan bai ce kawai falahum ajruhum ba sai ce suna da ladan a wurin mahalicinsu duk abin da Allah ya ce na aje a wuri na amma na kane to ai abin an girmama maka inda an ce falahum ajruhum indahum akwai ladan su a wurin su ai bai kai daraja ba sai Allah ya ce a gaya musu ladan yana wuri na zama cewa yana wurin mahallicin su to ai daukaka ta kan iyaka ta ladan su Allah ya ce kana da ladan amma zan koye maka kayan ka sai ka ji kana alhamdulillah abu yayi kyau saboda duk abin da aka ce Allah ke kula da shi to ai ka san babu ciwa-ciwa a cikin sa duk abin da Allah ya ce zai adana maka shi to ai girmama kai iyaka shi yasa ya ce falakum ajrukum inda rabbikum ladan nan yana wurin mai wajen mahallicin su ne sannan wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu ma'anan alkhawf shine tsoro malamai suka ce tsoro yana faruwa ne akan abin da kake tsammanin zai iya faruwa gaba da kai gaba ga gare ka yanzu misali aka ce maka zaka in an tashi a nan wurin zaka ji a maka allura sai zama kana ta tunani kan allura ba aka ce za a mun guda bakwai kana ta tunani ku sunansa khawfun duk abin da bai faru ba sai kana tsoron me zai biyo baya idan ya faru to sunansa khawfun gobe aka ce akwai jarabawa sai kana ta fargaban kai gashi ban gaba karatu ba cikin nan din wajen shafi 200 da 110 saura ka sai in ka bude ka ji gaban ka ya fadi wannan anxiety da kake ji to shine yake cewa khawfun na abin da zai faru gaba to sai Allah ya ce wala khawfun alaihim a ce musu ba su da tsoro gaba gare su a filin kiyama abinda suka saka a gaba na kwanciyar kabari tambayan kabari na azaban kabari na tsayawa filin kiyama na hisabi na kawuta da aljanna na khawfun alaikin babu tsoro tare da suskantar da hankalin. saboda mai shine mustakbal abinda zai faru a nan gaba to shi kuma alkhawfu iya tafiya da alhammu ne alkhawfu yana haifar da alhammu alhammu shine kunci duk abin da ka saka ya tare maka da hankali nan gaba gobe ko jibi ko gata sai ka rika jin kana shiga mai na kana shiga abuwa cikin damuwa alhammu shine damuwa sai rika sa maka damuwa to wannan damuwa dalilin alkhaufu ne saboda tsoro na haifar da damuwa wani ji zai ga mutum iya ramewa damuwa ne kawai abin da ke zama ne gaba sannan walahum ya hazanu na alhuzun kuma shine bakin ciki shi kuma bakin ciki ana yi ne na abin da ya wuce a baya babansa ya rasu yana cikin bakin ciki to kaga ya riga ya faru ai ya riga ya rasu dansa ya koma zuwa ga Allah yana bakin ciki saboda ya riga ya faru amma sata yana cikin mai bakin ciki ai yanzu kana da yakinin misali dan na raye amma kana da yakinin zai tabbata zina ko zai koma zuwa ga Allah zai koma zuwa ga Allah amma kana bakin ciki a'a ba ka yi tseren da ya koma zuwa ga Allah to ya riga ya auku sai ai bakin ciki amma tunanin ran da za ka haifa shi kuma sunansa damuwa don bai faru ba damuwa kuma sai ya zama daga cikin alkawku tsoro ya haifar da damuwa alhuzun kuma bakin ciki na abin da ya wuce a baya yana haifar da alghammu alghammu da hausa shine me shine me shine kunci saboda abin ya riga ya faru sai kai tashi ga cikin kunci na me dalilin bakin ciki da ka samu kanta ciki sai ka rasa me yake maka daɗi don wata fitina ta auku gare ka rasa mahaifi ko rasa ɗa ko sata aka ko abin da ya kama da wannan to shi sa Allah ya ce wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu na abin da suka saka a gaba na kabari da kwanciyarsa da tambayin kiyama da fariqun fil janna wa fariqun fis sahir sannan ba sa bakin ciki a bayan su na duk abin da ya faru bi ma'ana ran da za su ba duniya ba sa bakin cikin barin duniya saboda me idan mumini ne ba duniya daga an bijiro masa da lahira ya gani abinda zai tara a can yana Allah Allah ne ma ya tafi kawai tunani yake me yasa aka bata lokaci a duniyan gaba daya to duk waɗanda Allah ya kore musu tsoro na abun gaba da kuma bakin cikin baya sun zama mai kenan sun zama muminai waliyai shi anan ake samun mumini waliyi duk wanda kaga an ce masa la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna to ya zama mumini wali shine ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wala ta tahzanu wa abun shiru abshiru bil ladzi kuntum hannu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurihim innal ladina qalu ala inna awliya wadannan idan muka dauki misalan ayoyi ne kawai dukkanin su ana nuna koran tsoro da me da bakin ciki shi ke tabbatar da mutum ya zama mumini waliyi wato wannan na mana idan ba hude da ba nasare da asabi'una duka yau suka dawo suka ce mun yi imani da Allah mun yadda da ranar kiyama za mu yi aiki na kwarai duk abinda ƙorani ya ce a yi abinda suna ta ce a yi za mu yi to a jirgin inda rabbihim daga ranar duk abinda suka yi na baya Allah ya yafe musu shi al-islamu ya jubbu ma ku duk cuwa-cuwa da barna da aka yi gabanin musulunta daga kashe ga musulunci a bangaren zunubi mutum ya zama kamar radda baba ta haife shi bai da zunubi kuma wala khawfun alaihim duk barnar da aka yi a baya babu tsoro duk abin da aka fuskanta nan gaba babu tsoro wala kun yahzanuna babu bakin ciki na abin da ya wuce a baya shi yasa wannan aya tana kira duk wani mutum ne ya taho ya shiga addinin musulunci daga ya shiga da mu da shi mun zama daya kuma daga ranar iya da lada na musamman a wurin Allah mai yiwa ma ya samu lada ninki biyu saboda akwai wanda Allah yake ba su ajruhum marrataini daga cikin su shine rajulun min ahlil kitab bi amana bi nabiyhi wa amana bi rasulina mutum daga cikin ahalul kitabi ya yi imani da annabi Musa ya zo kuma ya yi imani da annabi Muhammad ko kuma annasara ya yi imani da annabi Isa sannan ya zo ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu sai a shi lada double da ladan baya da kuma wannan lada saboda shi addinin musulunci addinin adalci ne Allah subhanahu ta'ala ya samu wanye lafiya yesterday we discussed at least two verses of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala explains to us clearly what happened between Prophet Moses alayhi salam and Banu Israel. As we all know, Allah subhanahu wa ta'ala has favored Banu Israel with so many things. One of them, Allah subhanahu wa ta'ala emancipated them from the atrocities and the genocide of Fir'aun. يُذَبِّهُونَ أَبْنَاءَكُمْ wa nisa nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum abim Fir'aun was busy killing them. Allah subhanahu wa ta'ala emancipated them from his punishment. And Allah subhanahu wa ta'ala provided them with almanu wa salwa. Almanu which is drinkable. They used to drink it. While as-salwa is a bat, which is called quail in English. They used to eat Allah subhanahu wa ta'ala was sending them from the heaven, divinely from the heaven, for them to drink and eat as well. Al-Mannu wa Salwa. When they complain about sunlight, Allah subhanahu wa ta'ala shaded them divinely. وَذَلَّلَّ عَلَيْكُمُ ghamama'. They also complained to Musa alayhi salam and he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah blessed them with water for them to drink wa ibistasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar the same with surah al-ma'idah and surah al-a'raf in so many places you will clearly see how allah subhanahu wa ta'ala explained to us in the glorious quran his favor upon banu israel they are many to the extent that allah subhanahu wa ta'ala said about their situation وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين when Musa alayhi salam supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala to provide water for his people, Allah provided that for them by requesting Musa to strike the stone with his teeth. فَضْرِبْ بِأَثَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُثْنَةَ أَشَرَةَ أَيْنَا After Musa strike that, he immediately struck that with his own stick and 12 springs emerged from that stone. after doing that musa alayhi salam urged banu israel to worship allah subhanahu wa ta'ala without associating any partner with him then they said to musa lan nasbir ala ta'amin wahidin we can't endure we can't persevere one kind of food only one type of food only manna as-salwa we can't endure this fad'u lana rabbak pray to your lord They did not say pray to our Lord because they were arrogant. They said pray to your Lord, not our Lord. Meaning that they believed that he was the Lord of Musa, not their Lord at all. At all. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ Pray to your Lord, not our Lord. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا To give us from what the earth grows. مِنْ بَقَلِهَا From its green herbs. وَقِثَائِهَا And its cucumbers. wa fumiha and its garlic wa ajasiha and its lintels wa basaliha and its onions Musa was flabbergasted and he said atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair He was flabbergasted. He asked this question. أَتَسْتَبُدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدِنَا بِالَّذِي huwa khair Do you want to change something that is superior for something that is inferior? Something that is better for something that is lower? بالذي هو خير قلنا then what Allah subhanahu wa ta'ala says اهبطوا مصرا get down to any town any town you go فإن لكم ما سألتم you will find what you have asked for go to any town when it comes to cucumber, when it comes to onion or garlic or lintel, whatever you need, these five things, go to any place you will find them. It is only al-man wa salwa that you need to suffer before you get. But when it comes to onion, it comes to garlic, for example, it's not something that is difficult. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ And Allah says, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْحَنَةُ They were engulfed they were swallowed with humiliation and poverty. Allah subhanahu wa ta'ala humiliated them and poverty as well. They could be rich, Banu Israel, but throughout history, even if they are rich financially, they can't afford to sacrifice anything. They are not good in helping the needy. They are not good in making any sacrifice They find it difficult to spend money for their own good, not to give to somebody or to help him. That is why Quran says, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ They were engulfed with this humiliation and poverty as well. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ And they return with Allah's anger. Allah was angry with them because of their action and inaction as well. zalika bi annahum kanu yakfuruna bi because they used to disbelieve in Allah's signs in Allah's fruits in Allah's lessons and in Allah's revelations wa yaqtuluna an-nabiyina and they used to kill Allah's prophets they killed many prophets according to the opinion of Ibn Abbas may Allah have mercy on him Banu Israel killed over 200 prophets zalika bima asaw zalika bima asaw this is because they disobey him wa kanu ya'tadun and they used to transgress they disobey Allah and they transgress because of those two reasons Allah subhanahu wa ta'ala was angry with them then the Quran says innal ladina amanu verily those who believe meaning the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the opinion of Ibn Abbas, may Allah have mercy on him. Whenever Allah mentions, in alladhina amanu, those who believe without any adjective to at least clarify it. This is referring to the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning you and I. Walladina hadu and those who repented meaning the followers of Moses alayhi salam when Nasara and the Christians meaning the followers of Isa alayhi salam was Sabi'un As-Sabi'in in explaining the meaning of this verse our scholars the scholars of Quranic exegesis have some divergent views about this the actual meaning of As-Sabi'un according to some As-Sabi'un is just a sect from the followers of Moses alayhi salam. According to some, As-Sabi'un is a sect from the followers of Isa alayhi salam. According to some, As-Sabi'un are those who came after Isa before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The most popular view is that of Ibn Abbas, may Allah have mercy on him. As-Sabi'un refers to those who believe in their natural faith That is al-fitra. They believe in their inherent and inbuilt faith. Because naturally there are things that one needs to believe in Allah subhanahu wa ta'ala even without reading any revelation. For example, to believe about the oneness of Allah with your natural faith is sufficient for that. Looking at what is happening in the world, what happens in the world, what has been happening in the world, as long as there are two lords, then definitely there will, there will be destruction, there will be disagreement and misunderstanding. This is very normal indeed. The way we see things happen in the world, without any misunderstandings, without any conflicts, is a clear indication that our Lord is one and only. Because in any place where two leaders exist, definitely there must be misunderstanding. There must be conflict. But at least we look at what is happening today. There is not any destruction. there is not any misunderstanding, there is not any conflict. It's a clear indication that our Lord is one and only. So, as Sabi'un are those who believe in their natural faith meaning they had not been following any revelation. They only follow what they believe in naturally because we have our inherent and inbuilt faith. Man amana billah, whoever believes in Allah from these categories, meaning al-Yahud, the followers of Moses alayhi salam, wal-Nasara, the followers of Isa alayhi salam were Sabi'un and those who believe in their natural faith, in their inbuilt and inherent faith. Whoever believes in Allah among them, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ and the last day, وَأَمِنَ صَالِحًا and he partakes in doing good actions. فَلَكُمْ أَجِرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ They have their reward with their Lord. According to Ibn Abbas, may Allah have mercy on him, by saying in the rabbihim it is a clear indication that Allah subhanahu wa ta'ala has elevated the position of their reward he did not say falakum ajruhum in the rabbihim he did not say in the hum they have their reward with them but he said in the rabbihim they have their reward with their lord meaning Allah subhanahu wa ta'ala takes care of their reward wala khawfun alayhim wala khawfun alaihim no fear shall be on them wala hum yahzanun no will they grieve al khawf deals with your anxiety and distress about what you anticipate to happen to you in the future maybe you are to write your examination tomorrow because of this you find yourself in a very critical situation of anxiety or distress This is what is called Alhammu. Dealing with what you are anticipating to happen in the future. While Al-Huzn, meaning grief, deals with the past. What has happened to you, maybe somebody's father passes away today and you went to him to condole him. In that situation, we call it grief. Why? Because it has happened to him. So Al-huzn yusabbib That is grief brings about what is called what? al That is the actual grief, meaning that distress of what happens to you in the past. So, fala wala khawfun alayhim. No fear will be on them about their future. The future means what will happen in the hereafter we know that we are going to die after dying hunaka su'al fil fil qabr as'ila fil one will answer some questions in his grave man rabbuka what who is your lord ma dinuka what is your religion ma ilmuka what is your knowledge ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم what can you say about the one that has been sent to you meaning prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and we know that day of Qiyamah that each and everyone will stand before Allah and answer four questions answer all an ilmika maza amilta bihi an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa if you are thinking about what will happen in your grave on the day of qiyamah you don't know what will be your final destination whether in paradise or in the hellfire this is what is called al-khawf Those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day, meaning the day of Qiyamah, and they partake in good actions, they have their reward with Allah and no fear should be on them. وَلَهُمْ يَحَزَنُونَ No grief will be on them as well. Meaning that they should not fear anything with regard to their future. And while they are about to leave this world, وَلَهُمْ يَحَزَنُونَ no grief should be on them while living this world. So meaning, as long as the Jews and all others will believe in the Quran and follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will forgive all their previous sins. And at the same time, Allah will give them more and more reward. And He says, لا خوف عليهم la هم yahzanun. That is why it's necessary for us to invite non-Muslims to Islam let them understand the beauty of our religion, not only through our utterances, but through our actions. The best way for you to invite non-Muslims to Islam is through your actions. That is why Aisha, may Allah be pleased with her, Ummul Mu'mineen, was asked in a hadith which has been reported by Bukhari, may Allah have mercy on him, about the character of our beloved Rasulullah. And she said, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ his character is nothing but the Quran. Meaning, his character is the practical interpretation of the Quran. Because Quran talks to us theoretically. But his actions are nothing but the interpretation of the Quran. The theoretical part of the Quran has been interpreted through his actions. That is the meaning of kana khuluquhul Quran. He followed all the do's and don'ts ordained by the Quran. That is the actual meaning of kana khuluquhul Quran. As long as you follow the teachings of the Quran, by implication, you are inviting non-Muslims to your religion. Because Islam is a religion of justice. Islam is a religion of trust. Islam is a religion of kindness. It's a religion of mercy. And that is what we have been agitating for. And that is what Islam teaches Muslims to do. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Now,

muka ce khudhu ma atainakum bi quwwatin ku rike abinda muka baku da karfi bi ma'ana da niyya mai kyau wa ku karanta ku ambaci ma fi abinda ke cikin sa la'allakum tattaquna wannan zai baku takawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa id akhadna a lokacin da muka rike misaqakum ay ahadakum al misaq shine al menene al ahad al kabir Alƙawari mai girma sai a ce mithaq mithaq da banu isra'ila suka karba shine sun yi imani da annabi Musa da kuma at-taura da aka ba shi sai Allah ya ce ku karbi at-taura da aka ba su at-taura su karba sai suka ce ba za mu karba ba bayan duk ni'imar da Allah ya musu na kare su daga fir'auna ba su almanu wa salwa sun roƙi ruwa an ba su ya musu inuwa daga gare shi duk ni'imomin nan ya ba su annabi musa ya ce ku karba suka ce ba za mu karba bai ce ai kun yi allah alkawari suka ce ba za mu karba ba shi ne muka ce wa to a lokacin sai allah ya ce wa rafa ana fauka kuma tura sai allah ya daga dutse a kansu kawai maimakon ka daga sama ka ga rufin na masallacin nan ko ka ga sama kawai sai ga katon dutse a kansu a sama wanda ya zo a cikin suratul araf aya ta 171 wa idna takana aljabala fawqahum ka annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim hudu ma atainakum bi quwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaquna a lokacin sai Allah ya daga dutse a kansu sai aka ce ku karba aka ce ku fadi kasa fijira ku karba da suka fadi sujada ce suka saka kunnan su ta bangaren nan na hagu a kasa suna kallon sama su ga dutsen zai fado ko ba zai fado ba sai suna haka suna suna haka sun sa kan amma ba sa goshi ba sai su rika haka wai su ga dutsen me zai fado haka suna haka suna yi a ba su a taura su karba suka gida suka ga dutsen yana kaman zai fado sai suka karba sanda Allah ya daga dutse a kansu yadda kake ga sama ta mana rumfa haka za a kika man dutse na zubana sai ka ganshi akan gidanka a ce ko kai ko ya fado za ka yi ba za ka yi ba ai za ka yi to irin wannan dutse kato ne a samansu aka ce ko ku karba ko a rikito da shi yanzu kuma ku yi sujada sai suka saka dan gefen hagu a nan suna kallon koyi su ga me zai faru daga saman kada a yi ba sai suka karbi a taura a lokacin sai Allah ya ce to kudu ma Ku kudu ma atainakum ku karbi abin da muka ba ku bi kuwatin da niyya mai kyau da azama na aiki da shi ba wai ku karba kawai ku ajiye ba to sai suka karba suka karba sai suka ajiye sai suka ji karanta shi ne Allah ya ce wani kuru ma fiye ku ambaci abin da ke ciki ai ba an ba ku a taura ku ajiye ne ku yi ado a ɗaki ba an ba ku ku karanta dokokin Allah ku bi ne la'allakum tattaquna in kun yi wannan za ku samu sakawa a cikin suratul araf Allah ya ce wa idna taqina al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatu da suka daga ido suka ga dutsen a saman su kai ka ce zulla ne wato zulla shine sai aka yi da shi kaman wani canopy yadda kasar fi haka aka yi da su ko kuma wani gajimare baki irin zai faɗo kasar dutse sai Allah ya ce ku zo a atai na kullu quwwati ku karga min naka ba ku da niyyar aiki tukunna suka samu kansu gedan kai a kasa suna kallon sama suka ce Musa kawo sai sun karba da kuma Allah ya dauke dutsen sai suka aje a kawarin a gefe banu isra'ila ɗaya sunansu sai a ce kaurin kai sai sa idan mutum ya cika taurin kai sai a ce kaman banu isra'ila shine taurin kai kaman banu isra'ila sai sa har yanzu burbudin su shugabannin su zai kaji an kira sunan zai gaji akwai taurin kai yana da wahala ka canja bai huli a irin wannan suna da tsauran ra'ayi in suka riƙe abu haka suke na gaske sai a yanzu shekara nawa suna zaluntar ba shekara nawa tun 1946 ake abu dai har yanzu an gagara samun mafita tun daga ka ba mutum tsari masauki ka dan sauki bako har ka mallaka mar wani fili daga nan sai zai ce gidanka ma nasa ne kuma har a yanzu ba an gagara ka taba ga wani abin da ya zira a duniya in ba wannan ba yanzu tun yaushe yaƙi nawa aka yi bayan nan duwa abin da ya faru afghanistan kawai nawa aka yi algeria a yi egypt a yi duk wani abu idan ya faru yana iya kare ya shekara biyar goma sha amma na su har yanzu ba labari ko a yau ka sai ka ga wani abu ya faru saboda ne saboda taurin kai to haka suka yi ta fama da Allah subhanahu wataala in yace ayi aki kuma babu ni'imar da Allah bai musu ba ya musu ni'imomi kala kala amma idan suka karba suka ji dadi sai su manta da abin da ya gaya musu shi yasa Allah yake cewa in akhadna mithaqakum wannan alƙawari da Allah ya karba nasu shine a karbi at abin Musa a masa biyayya amma suka ki wa rafa'ana fawqakum tura wannan tur sai aka dauka akan su dutsen tur ya tashi akan su bisa ga fahimtar ibn abbas da suka haka zai fadi zaka ce kudu atina ku ko ku karbi a taura ko ya fado shine kudu atina ku sai suka sa goshi a kasa dan kadan suna kallon sama suka karba da aka dauke dutsen sai suka ajiye a taura sai Allah ya ce wa zkuru ma fihi ku ambatan abun abin da ke ciki la'allakum tattabuna don ku samu takawa saboda bin dokar Allah na kara mutum takawa Allah ya kare mu daga taurin kai Allah ya ba mu ikon biyayya ga Qur'ani zuwa ga sunna Allah ya sa mu zo mutane masu saukin kai wajen bin Qur'ani da sunna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa Baraka ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh See you